sannan zan kare wannan babin kamu manta wa mutum fadalansu da suka yi kan fadan yau izo ishari share kirkin mutum na shekara talatin na arba'in maganan gan kun lura ina maimaita shi ina maimaita shi na sabon da yasa nake maimaita shi saboda na lura da shi akwai fada dewa tsakaninmu in kashe ka duba asalin fadan nan ba wani abu ba ne bayan kuwa mai shin da shi da shi shekarun baya zo ka ga irin alheri da ke tsakanin su amma saboda fadan sa'a guda ko rashin cetuwa sa'a guda to an manta da kirkin da bai she shekarun bayan duka shi a kama na yau kuma ka manta mutumin nan mutum ne fa ba annabi ne ba mala'ika bane kamar yadda kake fa in ta ta'lamuna fa ya alamuna kama ta'lamun in kana jin ciwo kana da bakin ciki kana da farin ciki haka mai shi kuma na da bakin ciki yana da farin ciki mutum ne kaman ke musa wani lokaci kamar yadda imam hassan al eh, basar ya ce wai iltamisi li akhika sab'ina alfa uzu wai ka nemi madan wanka hanzari uzuri dubu saba'in kaka kama shi da laifin da ka gan yayi yau ma'anar shi ka tunani da baya alherin kuma yake yi Allah subhanahu ta'ala ya samu dadi to wayan na baba duka yana cikin al-hikma wal mau'izati al-hasana wajadiluhum billati hiya ahsan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cikin wani hadisi yana cikin kaba'ir wai ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma wai ka so masoyinka soyayya sannu sannu zai zama wata rana sai zai zama makiyinka lokacin da kake so mutum kwarai ka aje ya iya zama gobe makiyinka kaka manta da wannan wa abghid baghidaka haunan ma asa an yakuna habibaka yawman ma wai makiyinka ko akwai kiyayya tsakanin wai kai kiyayya na sannu sannu kaka wuce gona da ni wai mai yawa wata rana gobe ya iya zama masoyinka shi yasa a sadaka da'ima wala adawa da'iman ghayr mawjuda abokantaka dindindin ba shi na haka kuma ciyayya dindindin ba shi na Allah subhanahu wa ta'ala ya samu shi yasa mu duka mutane in kuskure ya zo ku kubude penetra bude na fita ku wuce ku gyara ba we mun yi yau ba zai hana gobe mu bata ba fa kan mutamani haka ba mu jara yo be bai hana gobe kuma mun bata shi mu jara mu mutane akwai shahawat wa nazagat da ajuwa yana sake mutum kullum mutum da kasan bana shekara mai zuwa ba shi bane ya sake in ma yanayin rayuwar nan zai kawo mishi sakiya ko hulda da ta'amuli da mutane zai kawo mishi sakiya ko wani abu ya da ya bata mishi rai shi ya sake ababa da dama na sake mutum Allah ta'ala ya samu